za ku ƙarshen da eh, baki ba tashin ka a zaune nake cewa baki saba eh. na fi ki kuɗi na fi ki kariya yi na fi ki kuɗi na karanta mu shi na fi ki daraja da matsayi a idan duniya ni ya in ce ba na ki baki to mu je action kariya na fi ki na fi ki daraja na fi ki kima duk wani abu da ake samu a duniya na fi shi saboda haka baki ke bace ya dace saboda haka ba bace za ki ce kin fi ƙarfi na saboda haka ba bace za ki ce kin fi ƙarfi na ni ne zan faɗi wannan na fi ƙarfin ki tambayi mahaifinki yadda ya tsula a gaban mai martaba yana neman irin gidanmu mun wuce wulaƙanci sai ka tashi kwanciyar absence kuma ki tambayi mahaifin kuma ki tambayi shi ne ya durkusa a gaban mai martaba yana neman irin gidanmu saboda haka mun fi ƙarfin wulaƙanci Mu je mu specific. specific specific eza eza wallahi sai ne shi wajen suka tarar na fiu wace yawa wajen suka tarar ko specific to zo eh, eh, zo dan Allah mi wannan to ruwa yake ne to wai ruwa yake dama yake yake kawa gashi yan siyu za a yi ba? ɗauki na ba ko baya nan aikin da ɗauki na rufe ɗauka ko baya nan zami sinin ne ya to Wani ba zoom inda haka ne a nan suna cin kudin su ka sauke ta mana ko kuma kawo saman ka zauna ka rage ta ko ka yi kasa da ta ka rage tsayin ta ya ake kun je gida wai can sun maka to ga nan zuwa eh, wai su wai su goke biya zo rigan can za mu zare ta ta mun bayan su bashir ka mutu nan inda kake wannan eh to zan mutana hanya tana hanya kan yi ɗan biyan na mun bayan yalo yawa ya yi tushe za ka ɗauka koko ni da shi to mu je gwiwa ka tana shi kuwa ciki yanzu kawai kai kan kai concentration a kan maganar shi yalo tun da a gani

yawa yan mata sannan ki a a dakata yanzu ba ko ina yake shan abubuwan shi baya zuwa makwanta a bashi sai a cikin gida kin fahimta wata magana ya nuna yake ba sai mai tsada mai kuma matuƙar muhimmanci ke ce wadda ya zo gani to gaskiya ba kowace magana ya nuna yake ba sai mai tsada kuma mai matakar muhimmanci ita ya nuna yake ke ce wadda ya zo gani Ainihin Allah sarki ranke da ai su masu kasar sai dai a yi musu hira. To, Allah sarki rin yadda ranke da kin san su iyayen ƙasa in suka zo guri su ne ke musu hiras kin fahimta ko da haka yana jinki ta zo rawaya ta ta ci gaba shi ne za ka yi kalle ta da yana da kyau ki tattara ko miki aje idan ya rima ya tafi sai ki duk abin da zai yana da kyau ki tattara komai ki aji idan ya rima ya tafi sai ki abin da ci gaba kin fahimta ko na gaya miki yarima ba kowace magana yake ba sai ne matuƙar muhimmanci na ba gaya miki yarima ba kowace magana yake sai ne matuƙar muhimmanci kin fahimta kake nan za mu zance haka Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara miki zan iya ba waye waye waye ta tafi

marasa samun daraja a waye waye me kike me kika sa a gaban ki ina kallanta ne ko ba na kallanta saboda kan hakan ya yi muku karatun koko da ya baka bata ise ka kai ai ni ne aboki mai ke ba ai bata ka sa a gaban ki kai yanzu me kika ne ai ba zai hana haka ne to amma ko menene ai ba zai hana aure ba ko alamun zuciyarki ba ta karɓi bakuncin da na zo mata da shi ba da alamun zuciyarki ba ta karɓi bakuncin da na zo da shi ba na ci gaba idan na mutu ne kike nufi bai kike ne na nufin ba zan ba ta ƙarya ba sun tashi da ta a karɓar ma ƙaya za ta zo ƙarya ke ce da ke saba na fi ki kuɗi na fi ki mulki na fi ki daraja da matsayi a idan duniya ni na cancanta in ce ba na son ki ba ke ba ƙarya kike ki saba na fi ki kuɗi na fi ki mulki na fi ki daraja a idan duniya ni ne ya kamata in ce menene ni ne ya kamata in cancanta in ce ba na son ki ba ke ba ni ne ya cancanta in ce ba na son ki ba ke ba tambayi mahaifinki da ya tsuguna a gaban mai martaba yana neman irin gidan mun wuce wulaƙanci kuma ki je ki tambayi mahaifinki inda ya durkusa a gaban mai martaba yana neman irin gidan ina so ki sani mun wuce wulaƙanci